Taron dai wanda kungiyar ta shirya a Abuja ya samu halartar ɗimbin mutane daga sassan Najeriya da suka koma gida don isar da sakon aminci da salama. Imam Nuraini Ashafa shine shugaban kungiyar ta bangaren lamuran musulunci. Mun ga sakamakon abin da ya faru a ruwanda Muna ganin wannan ludayin waɗansu sun fara kamun irin wannan ludayi a Najeriya. Na fasa kan talakawan Najeriya ga baki ɗaya wanda yake wa'inan talakawa yunwansu iri ɗaya ne, kukansu iri ɗaya ne, lafiyansu iri ɗaya ne, damuwansu iri ɗaya ne kasuwa ɗaya suke zuwa tare asibiti ɗaya suke zuwa kuma 'ya'yansu makarantu ɗaya suke zuwa ya haɗa su gabaki ɗaya to wannan lokacin wannan kamun lodi magas ana neman a fasa abubuwan nan mu ga mai hoɓasa cikin ƙaramin lokaci mu nemi shugabanni mu yi samu abin gwaji na cewa 'yan najeriya najeriyan da muka sani suna nan a ɗanke 'yan wantakan nan mu gina wannan 'yan wantaka tsakaninsu A nasa bangare Pastor James Wuye da ke wakiltar mabiya addinin Krista ya ce yana ji a jikinsa taron zai kawo sulhu mai ɗorewa a tsakanin al'umma. Muna tunanin cewa idan wannan abin ya zama ya samu karɓa za a so ya hayayyafa ya duk ƙasar nan gaba ɗaya a fara tattaunawa irin wannan domin gaskiya mun ga duk wanda ya zo wannan taron an soya mashi tunani ya ga an canja mashi ƙibila ya ga cewa ashe dama a mallakan hankalinsa ake yi yana ababen da yake yi musamman akwai matasa da yawa a cikin taron nan akwai mata da yawa wanda suka zo suka ci. ashe yanzu wato idon mage ta waye ba za su yadda wani ya juya musu hankali ya kai su ga wani kiyayya tsakanin su da yan uwansu da ke can kudu ko gabas ba muna fatan cewa shugabanninmu na Najeriya za su ga cewa wannan ba wani kuɗi aka kashe ba amma an samu cimma buri kuma mutane sun ce in sun koma za su koma ƙungiyarsu domin kowane mutum ɗaya a cikin wanda muka gayyata akala yana wakiltar mutane fiye da dubu ishirin a ce. imam ashafa da pastor wiye dai na daga waɗanda fitinar addini ta kaduna ta shafa inda maimakon ta bar su da tabbin ƙiyayya sai ta zama sanadiyar fahimtar juna tsakaninsu don haka suka auka aikin wayar da kan sauran al'umma Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.